الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ترى وتن سفر hijiran manzo صلى الله عليه وسلم ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin alfatawar muhimma fi tafsirul umma a yau za mu tashi shafi na talatin da ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فتاوى العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فتاوى العلامة المحدث واتو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله أنا رحمه الله باختصار واتو يا فدا الله يا رحمه أتقيتشي ga maganar Nasiruddin Al-Albani al-Muhaddis rahimahullah Muhammad Shafara wa Ali halabi wato haƙiƙa mun ji maganganun ƴan uwanmu guda biyu na farko Muhammad Shakara na biyu Aliyu al-Halabi am hawla mas'alat ala hukam wa takfirihim dangane da matsalar khuruji ga hukam da kuma ainihin kafirta su matsalar yin tawaye ga ainihin shugabanni da kuma kafirta su haƙiƙa mun ji maganganun wayannan malamai guda biyu a wayannan malamai guda biyu muhammad shakara da aliyu halabi sun ba da gudunmuwa mai tsoka akan yada da'awa salafiya sun yi wallafe-wallafe akan yaɗa da'awa salafiya to amma kuma daga baya wayannan bayan Allah Allah ya jarabe su da wasu al'amura da suka fada ciki saboda haka Aliyu Halabi Allah ya jarabe shi da wasu al'amura da dama wanda ya fada ciki wanda kusan kamar yana so ne ya nuna ma kamar ya janye daga cikin asalin da'awan da yake kai a da kamar yana so ya nuna yanzu da'awan da yake kai da rubuce-rubucen da ya yi to yanzu ya janye daga gare su yanzu ya koma wani fikira daban irin fikiran 'yan sururiya na fatan gani to kaga waɗannan malamai guda biyu sun ba da gudunmuwa amma kuma Allah subhanahu wata'ala yanzu ya jarabe su da abin da ya jarabe su da shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dawo da su zuwa ga hakikanin da'awansu da suke kai a da muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ainihin shirye su mu ma kanmu ya ƙara mana shirya akan shiryan da muke kai ya tabbatar da mu akan sunna ya tabbatar da mu akan da'awa salafiya na'am qala wato shine na so ji albani ke cewa hakika na ji maganar yan uwanmu wayannan mutane guda biyu talibai ne na Nasiruddin Albani Muhammadu Shakara da Aliyu Halabi an gane wannan ku. dangane da matsalan khuruji ga hukam da kuma ainihin kafirta su an gane wannan ku. to shine sun yi wasu bayanai shine albani ke cewa ya ji wa'annan bayanan na'am sun makala sannan sai nasiruddin albani ke cewa hadhihi jama'a hadhihi jama'at allati tu'linu kitabatan wa muhadaratan al-khuruj ala al-hukam wa'annan jama'a wanda suke bayyanarwa a rubuce kuma suke bayyanarwa a wajen muhazara suna bayyanar da yin tawaye da mahukunta suna fitowa fili su bayyanar cewa su suna yin tawaye ga mahukunta ne nam um, ha'ula fi takadiri ana awalan wa'annan a wajen kaddarawa na a farko to gaskiya ni a wajen kaddarawa na ina ganin wa'annan mutane jahilai ne da hukunce-hukuncen shari'a domin babu mutumin da zai ringa ainihin tawaye ga shugabanni face mutumin da ya jahilci hukunce-hukuncen shari'a shine nasiru dinin albani nasiru suna yake cewa shi farko dai a kaddarawansa wa'annan mutane sun jahilci hukunce-hukuncen shari'a لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترت عنه الأحاديث domin manzan Allah sallallahu alaihi وسلم hadisai sun zo mutawatirai dangane da abin da ya shafi hani E, game da da'a ga ainihin mahukunta sai dai a cikin saban Allah an gane ku a wajen saban Allah ne kawai ba a biyayya ga mahukunta ba a biyayya ga mahukunta an suka ce kada mu yi sallah ba a biyayya ga mahukunta an suka ce kada mu yi azumi ko mahukunta suka ce mu sha giya ko mahukunta suka ce matayen mu su ringa fita babu hijabi ko mahukunta suka ce mana sun haramta mana auren mata hudu sai dai mutum mata ɗaya ne kawai ya halatta a irin na al'amura ba a biyayya ga irin wayannan mahukunta a cikin saban Allah watajibu da'atuhu wajibi ne a yi musu da'a walau zalamu ko da sun zalunce ka Ku fahimci wannan ko ko da nan shugabanni sun shiga haƙƙinka sun zalunce ka sun tauye maka dukiya ko sun zalunce ka sun buge ka ko sun aikata wani abu wanda ya shiga haƙƙinka ka yi haƙuri an gane ko a nan wajen ba wai fa ana goyon bayan zalunci su bane abin da suka aikata na zalunci haramun ne amma kai ana baka haƙuri ne cewa ka yi haƙuri saboda idan ka ce za ka ɗauki wani mataki to za ka haifar da ɓarnan da ya fi maslaha ɗin an gane ko za ka haifar da ɓarna ninkin ba ninkin akan ainihin maslahan da kake nema ka tabbatar to wannan shine saka shari'a ta duba irin bannan da ke cikin tawaye ga shugabanni ne amma ba wai tana goyon bayan shugabannin ba ne a'a shugabanni in ka ce za ka yi tawaye gare su akwai wani irin banna wanda zai faru wanda yake da alaƙa da zubar da jinin mutane yake da alaƙa da hasarar dukiyoyin mutane yake da alaƙa da ainihin wato kange mutane daga ainihin karatun addini da fahimtarsa tunda karatun addini da fahimtansa, wato duk suna samuwa ne in akwai zaman lafiya amma in ya zamanto ana cikin yaƙi ana cikin zubar da jini ana cikin fituna. to ba ma tunanin cewa za ka samu walwala a wajen abin da ya shafi kasuwancinka ba za ka samu walwala ba a wajen abin da ya shafi aikinka ko ka samu walwala abin da ya shafi karatunka na addini ko karantarwanka na addini ko kuma abin da ya shafi ibadunka? duk wayannan abubuwa gaba ɗaya suna samuwa ne in akwai kyakkyawan yanayi a fahimci ko to wannan shine hikiman da ya sa shari'a ta duba saboda tausaya ma al'umma shi magana cewa a yi kuruji ga hukam su al'umma ake tausaya ma saboda idan har sun yi wannan kuruji bala'in da tashin hankalin zai fi faruwa ga talakawa kafin shugaba ya cutu talakawa miliyoyi sun cutu sun cutu a wajen harkarsu na duniya sun cutu a wajen harkarsu na addini to wannan shi ne saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai sun zo mutawatirai game da yin biyayya ga ainihin mahukunta sai dai a cikin saɓon Allah ne kawai ba abinsu a gane ko dole ne a yi biyayya ga shugaba ko da shugabanni sun zalunce ka in sun zalunce ka ka yi musu biyayya ka bar su da Allah akan zalunci da suka yi maka walau darabu zahrak ko da sun buge ka a bayanka malam taro kufuran musulun matukar ba ku ga kafirci baro baro ba an gane ko matukar ba ku ga kafirci ne ba baro baro amma in kafirci ya fito baro baro a nan shari'a ta ba ku dama ku yi kuruji amma shi ma akwai shurut akwai mawani an gane wannan ko to saboda haka baya halatta ko da shugabanni sun zalunce ka shugabanni sun shiga haƙƙinka ka yi haƙuri haƙurin shi ya fi alkhairi ɗaukan wani mataki a kansu baya haifar da ɗami hido na'am innal khuruj ala al-hukami fitna lalle yin tawaye ga mahukunta fa fitina ne ba fa idza arada ha'ula'i kharijun an yakhruju ala ba'd al-hukam idan wa'annan masu tawayen masu fito na fito da hukuma in suna so su yi tawaye ga wasu sashe daga cikin mahukunta musulmi wal yakhruju ala al kuffar al muslimin mushrikin to su yi tawaye ga kafirai mushrikai mana ai akwai kafirai to me sanya irin wayannan ba sa yin tawaye ga daulolin kafirai sai su samu garuruwa na musulmi garuruwa wanda shugaban musulmi ne mutanen musulmi ne su tada fitina su hana mutane walwala a cikin addininsu su hana mutane walwala a cikin rayuwansu yanzu abin da ke faruwa a cikin siriya abin da ke faruwa a Somaliya, abin da ke faruwa a Misra da wasu garuruwa duk wannan darasi ne a gare mu an gane wannan ai za ga wayannan mutane kusan galiban sukan bar kafirai su huta amma garuruwan musulmi nan suke tarewa a ta sakin bama bamai ana kai hare-hare har ya to sun yi kace-kace da ainihin garin musulmi idan suka yi kace-kace da ita masallatanta sun rushe makarantun islamiyya da boko sun rushe kasuwanni sun rushe gidajen jama'a sun rushe an yi asaran miliyoyin rayuka na batan gani to duk irin wayannan abubuwa sukan faru sai kaga an yi asaran miliyoyin rayuka akan irin wayannan abubuwa saka wannan ba a bukata misalai da asanan da yawa wanda irin wayannan abubuwa sun faru a gare su saboda haka wato baya halatta in har mutanen nan suna so su yi tawaye to su je su yi tawaye a Amerika mana su je su yi tawaye a Ingila su je su yi tawaye a China su je su yi tawaye a India su je su yi tawaye a Russia duk ka ganin wato kai hare-haren su yana karewa ne a garin musulmi kaga wannan yana daga cikin siffa nawa siffa na khawarij su khawarij manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan suna kashe ma'abota musulunci su bar ma'abota bautan gunki su huta wannan shine sifa na kawari an gane ku za ga cewa fitinan su gaba ɗaya ya ƙare ne a garin musulmi amma za ga garuruwan kabirai sun huta da su kai wani lokaci ma za ka ga suna garuruwan kabirai suna ma taimaka musu da makamai kyauta akan abin da suke aikatawa suna yaƙan musulmi kuma kafurai na ba su makamai kaga duk wannan zai nuna mana cewa kafirai suna farin ciki da abin da suke aikatawa saboda sun hutar da kafiran tun da gashi nan su musulmi ne kuma suna kashe ɗan uwansu musulmi to kaga alhamdulillah kafirai za su yi farin ciki da wannan al'amari sai kafirai su ba su makamai kafirai su ba su kuɗaɗe kafirai su taimake su da abubuwa da dama domin su yi kace-kace da garuruwan musulmi na'am walakin naum yuriduna an yabussu fitna bainal muslimin walakin na hum yuriduna an butu alfitan yabusu alfitana bainal muslimin sai dai su din suna so ne su watsa su yada ainihin fitintunu tsakanin musulmi wannan shine burin su wa iyaz billah ولذلك فأنا في الحقيقة بشك كبير من أمرين من أمر من أمرين اثنين sai Nasiru Din Albani Nasiru Sunna Allah ya masa rama, yana cewa saboda haka fa'ana fil haƙiƙa fi shakkin kabirin min amrayn ithnayn ni ga haƙiƙa in Nasiruddin Albani ina cikin shakka mai girma dangane da al'amura guda biyu akwai al'amura guda biyu da suke sani cikin shakka min islamin haula'i haƙiƙasun farko ina shakka game da musuluncin wa'annan mutane wa'annan mutane masu kai hare-hare masu tada fitintunu a garuruwan musulmi anya kuwa musulmi ne su kuwa gaskiya ina shakka kan musuluncin su ai akhsha an yakunu min a'da'il islam ina jin tsoro kada su kasance daga cikin makiya musulunci talabbasu bi siyabil muslimin da suka ainihin lulluba da tufafi na musulmi an gane ku sun lulluba kansu sun yi shiga da shiga irin na musulunci amma kuma zai iya yiwa fa kafirai ne zai iya yiwa makiya Allah ne suka yi shiga irin shiga na ainihin musulmi amma ga hakika kila ba musulmin bane su saboda musulmi kullun yana kokarin ya tsare sharrin sa daga musulmin yan uwansa ko khairul muslimin man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi mafi alkhairi daga cikin musulmi man salima al muslimun shine wanda sauran musulmi suka kubuta min lisanihi wa yadihi daga harshen sa da hannunsa an gane ku sun kubuta daga harshen sa shi din nan baya zagin yin wasu musulmi baya musu giba baya musu kazabi baya musu kaza baya musu kaza sannan sun kubuta daga hannun musulmi yan wato a hannun musulmi sauran musulmi sun kubuta daga hannunsa baya cutar da su da hannunsa ta hanyar duka ko ta hanyar ɗauke musu dukiya ko ta hanyar kashe su ko abin da ya kama da wannan to zance na gaskiya nasiruddin albani ya cewa gaskiya ina shakka game da musuluntan wa'annan mutanen wa'annan mutane anya su musulmi ne kuwa ko kuma yahudawa ne ko makiya musulunci ne suka zo suka sanya tufafin musulunci domin su yi mana illa to albani ya ce yana shakka domin baya kamata ga musulmi ya ringa cutar da dan uwansa mun san manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku baya cika har sai ya so ma ɗan uwansa abin da yake so wa kansa kamar yadda baka so kai a kashe ka yadda baka so a lalata maka dukiya yadda baka so a wulaƙanta maka zuri'a to haka nan ya kamata kai ma kada ka so ka ainihin kashe wani mutum ko ka bata mai dukiya ko ka wulaƙanta mai zuri'a ko abin da ya kama da wannan na'am wa in kanat ukhra wa hiya annahum muslimun fi'lan idan ko ɗayan ne shine cewa lalle su musulmai ne a aikace idan mun dauka su musulmi ne su wayannan mutane na'am walakinnahum jahalatun fi muntahal jahala sai da cewa su jahilai ne a cikin ƙarshen jahilci jahilci ya musu katutu an gane wannan ko almar'u ya jahalu summa ya jahalu annahu zul jahal fi asar dalali wa mafudi wa'annan mutane jahilci ya musu katutu a kansu an gane saboda mutumin da ya fahimci musulunci mutumin da ya fahimci sunna da kyau ba za ka taɓa ganin yana aikata wani abu da zai cutar da ƙasar shi ba ba za ka taɓa ganin yana aikata wani abu da zai cutar da al'umman musulmi yan uwansa ba misali an gano wannan ko kada ka manta dan uwa a wannan ƙasa aka haife ka a wannan ƙasa kai karatu na zamani kai karatun addininka wanda shi ya fi muhimmanci a wannan ƙasa ka samu alkhairin da ka samu to yanzu za ka yarda wasu mutane daga waje su amfani da kai wajen cutar da ƙasarka? Za ka yarda wasu mutane daga waje su amfani da kai wajen cutar da ainihin al'ummanka, al'umman musulmi? Idan ko har ya zama to kayi haka, to ka cika dabba ka cika wawa. Saboda wa'annan mutane da suke baka dukiya, wa'annan mutane da suke baka makamai, ba za su yarda ka yi amfani da wannan makamai ka kai musu hari ba. A wa'annan makamai sun baka ne saboda ka cutar da musulmi yan uwanka kuma ba za su yadda kai amfani da dukiyar ka a wato ka kai hari ga kafirai ba suna so ne ka kai hari garuruwan musulmi shi yasa duk irin wayannan hare-hare suna faruwa ne a cikin garuruwan musulmi sai ka ji an ce an kai hari Bahrain an kai hari Syria an kai hari Jordan an kai hari Kuwait an kai hari Iraki an kai hari Misra an kai hari Saudiya to shin mutumin da yake jihadi shin zai mutumin da yake jihadi dama a Saudiya zai yi jihadin dama in kana so ka yi jihadi sai ka je ka yi jihadi wajen mutanen da suke kalmar shahada ko musulmi yan uwanka ga mutanen da yake a fili kafirai ne baka je ka yaƙe su ba ka zo garuruwan musulmi garuruwan da akwai musulmi ahalu sunna suna nan suna ta karantar da addini garuruwan da akwai ainihin mahalamai na sunna suna karantar da addini shugabannin ma musulmai ne an gano wannan ko saban Allah da shugabannin suke bai fitar da su daga musulunci ba kuma in ka ce ma kafirai ne to shin kufuran ba wahan ne to kaga irin wayannan abubuwa kamar yadda Nasiru dai Albani ya faɗa gaskiya babu abin da ke illa ga irin wayannan mutane face wato jahilci shi ya musu katutu an fahimci wannan ko shi jahilci yana yin illa da yawa kuma za ku ga wani abu da zai baku mamaki yan uwa al'amarin da ainihin Allah subhanahu wata'ala ya ce a bar wa ainihin manyan malamai irin abin da ya shafi jihadi din nan irin abin da ya shafi takfiri da tabdi'i irin abin da ya shafi ainihin taziri da kuma hajjar mubtadi an gane wannan wato ma'ana abin da ya shafi jarwa ta'dil to irin wa'annan matsaloli na jarwa ta'dil da matsaloli na takfir da matsaloli na ainihin jihadi kaga matsaloli ne manya-manya wanda ana buƙatar malamai gogaggu su shiga a cikinsa ba kowa da kowa ake so ba na fatan gane wannan Shi shine abinda Allah yake magana cikin alkur'ani fa iza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi aza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro sai su yi gaggawan yaɗa shi ba sa tsayawa da sun mayar da al'amarin zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko su mayar zuwa ga malamai gogaggu malamai ƙwararru la'alimahu allazina yastanbidunahu minhum da malaman da suke istinbaɗi daga cikin sun sani kenan wayannan al'amura na jihadi wayannan al'amura na ainihin jarwa ta'dil wayannan al'amura na ainihin takfir da tabdi al'amura ne manya-manya da tafsir manya-manyan al'amura ne suna buƙatar manyan malamai ne amma abin da zai baka mamaki za ga in kaga mutane sun kai hari to wuya kaga manyan malamai a wajen za ka ƙananan ɗalibai ne wanda sun ɗan fara karatu sun ɗan fahimci wasu ayoyi ba su yi zurfin ilimi ba su ne suke jagorancin kai hare-hare da sunan jihadi a garin musulmi ka kuma shi matsalan jihadi na bukatar manyan malamai to sai kuma masu gudanar da shi masu kai hari masu kai irin su tanzimul qa'ida da irin su jama'atu takfir wal hijra da irin su qutubiyya da irin su ikhwanul muslimin ire-iren su naga cewa masu yin wannan sai ga kawai yan boko ne kawai sun karanci boko ne wato amma ba su tsaya sun yi ma addini kyakkyawan fahimta ba ya kamata matsalar jihadi mutum ya je wajen manyan malamai ya sa littattafai wanda za su karantar da shi yadda ake jihadi a mahanga na sunna duk abin da mutum zai aikata ya kamata ya koma zuwa ga malamai in za ka yi kasuwanci ya kamata kasuwancin nan ka koma ga malamai su karantar da kai kasuwanci a mahanga na sunna in za ka yi limanci ka koyi limanci a mahanga na sunna in za ka yi da'awa ka koyi da'awa a mahanga na sunna an gane ko in kana so ka yi tafsiri ka koyi tafsiri a mahanganin sunna to sai zaman to kash wa'annan mutane ga baki ɗaya masu wannan al'amar zaka cewa wani jahili ne fituk wani kuma kamar yadda albani ya ce nisfu ainihin muhaddis nisfu faqih nisfu lugawi da abin da ya kama da wannan wato ya fara karatun hadisi ya dan kai rabi sai ya dakata ya fara karatun fiqh ya kai rabi ya dakata ya fara karatun tafsiri ya kai rabi ya dakata ya fara karatun luga ya kai rabi ya dakata sai ya zaman toma ainihin musulunci alaƙaƙai ƙashin bakin tulu ka ƙi shiga ka ƙi fita in ka ce mai jahili kaga yana janyo ayoyin ƙur'ani da hadisi A gani ya janyo ayoyi ya musu mummunan fahimta misali kaga wannan matsalar kenan dangane da abin da ya shafi jihadi abin da ya shafi ainihin jarwa Abil in ka duba shi ma Allah ya jarabe mu a cikin a cikin ainihin fage na da'awa salfiya an cusa mana wasu mutane zai iya yi wakila mu ma makiya Allah ne suka cuso mana su kila wasu mutane ne wanda an ba su kwangila su zo su zubar da mutuncin malaman sunna su daga mutuncin malaman bid'a za ka cewa wayannan mutane ba su da wani ajanda sai su kalli malami wanda ya dade yana ma sunna aiki sai su ce wannan malami gabaki ɗaya ba ma ahlus sunna bane su nemo wani kashin kaji su yaba masa su nemo wani illoli da wasu abubuwa sai su ce wannan bawan Allah dan bid'a ne duk gudunmu wanda ya ba suna zai ce bai ma taɓa ba suna gudunmawa ba to irin wayan zaka samari ne sun fara tasowa sun dan fara sayanta addini kaɗan kaɗan haka an gane ba a yi zurfi ba ana iya janyo ayoyi ilima an haddace Kur'ani, amma sanin fikihunsa babu za ga mutum ilimin haddaci ne amma yana janyo aya yana musu wani irin fasara wanda ba daidai ba yana janyo hadisi yana musu fasara wanda ba daidai ba to irin wayannan samari in mutum ya saurari sai ɗauka malamai ne alhali kuwa jahilai ne sosai to ire-iren waɗannan abubuwa su ne matsaloli da muke fuskanta an gani so saboda haka muna kira zuwa ga al'umma wato a yi hattara duk mutumin da za ka ga yana kira zuwa ga jihadi ka duba shin malami ne an san shi a fage na malanta mutumin da yake wata adil ka binciki musawan shi na ilimi wane ne ma ya san shi a matsayin malami me ya sani a fage na addini daga duk mutanen da suke jagoranci wani al'amura sai ga ba su da ilimin addini ba a san su a fage na ilimi ba sai dai an san su a hayaniya su dai kawai su nemo aibin wannan malami su aibin tashi su nemo aibin wancan su aibin tashi da sauransu domin su cimma burinsu amma dama kamar yadda muka sani kowane mutum in ka bincike su insha Allah yana da nashi kuskure idza tasaffata umuran nas lam tulfi imra'an hazal kamala faktafa hasha rasulullahi sayyidul ah, wara kar haza wallahi kamalin faktafa hmm. in ka binciki mutane gaba daya ba za ka taɓa samun mutumin da ya tattaro kamala ya isu ba sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai hakika ya tattaro ya tattaro kamala kuma ya isa saboda haka bana tunanin akwai wani mutum wanda yake masumi to akwai ka'idojin da malaman jarwa ta'dir suke bi in sun ga mutum ya aikata kurakurai in sun ga mutum ya kauce wa ainihin sunna kafin su kira shi dan bid'a akwai dokoki akwai ka'idoji ba wai kawai suna sakin magana bane kamar yadda wayannan yara suke yi kuma wayannan yara abin da baka mamaki da su malaman su gaba ɗaya kamar mala'iku ne masu fuki ba za ka taba jin suna jarhuwa ta'dil ga malaman su ba shine abin da Sheikh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali ya fada cewa wayannan yara za ga su wasu daga cikin su sai ga suna jarraha Ibn Bas suna jarraha Ibn Usaymin suna jarraha Nasiruddin Albani suna jarahawa ne suna jarahawa ne amma kuma ba za ka taba ganin sun jaraha Hassan Banna ba ba za ka taba ganin sun jaraha Sayyid Qutb ba ba za ka taba ganin sun jaraha Sayyid Hawwa ba ba za ka taba ganin sun jaraha sun jaraha Muhammad al-Ghazali ba a gare su sun san malaman su sun san malaman su to malaman su duk laifin malaman su suna rufawa ne amma laifin sauran malamai suke yi to haka nan idan muka duba irin masu cewa suna jarwa ta'dil a wannan ƙasa ta ta Najeriya za ga ƙananan yara ne su ma suna rufe duk wani aibi na malamansu, su amma kuma suna kwakulo aibi kuma wani lokaci ma ƙarya abin da zai baka shi shine ƙarya mutum yana da awon sunna baya jin kunya yayi ƙarya za ga mutum kamar mai daraja amma kuma wallahi sai ya saki magana kuma ƙarya ne to kaga irin wannan yana daga cikin abin da aka jarabi masu da'awan sunna sai ga wani mutum ka ganshi kamar mutumin kirki alhali mutumin banza ne wani mutum ka ganshi kamar ya fahimci sunna alhali jahili ne wani ka ganshi kamar mai gaskiya alhali makaryaci ne wallahi zai tattakura ya shirya banganin da ba taɓa faruwa ba yake sun faru ina fatan gane wannan wallahi muna magana da wani malami haka malami yake ba bayani cewa wallahi tallahi kaza kaza da wani ya jingina mishi wallahi ƙarya ne wallahi sallah abinda wanda ya jingina mishi wallahi bai san da su ba ƙarya ne nake to ai irin wannan ni an sha jingina min ƙarya nake ai ni in dai irin wannan ne sai dai zai ce Allah ya bani hakuri misali irin ƙarerayin da ake jingina mun suna da yawa mutum zai zauna ka ganshi kaman ana tare da shi amma wallahi zai tashi shirya ƙarya ya bata ni yana ganin kaman zan batu bai san cewa kai na bata kanshi bane misali to duk irin wayannan abubuwa suna faruwa ga ɗalibai masu da'awan sunna sai ga mutum kaman da gaskiya fahimci sunna amma kuma ba shi da amana na ainihin nakal ba shi da gaskiya wajen magana kuma Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu a swadikin. ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da mi masu gaskiya mu daina yin ƙarya wallahi mafi yawa daga cikin mutane yanzu makaryata ne mafi yawa sai su shirya magana kaga mutum yana magana kamar dan aljanna amma ko makaryaci ne kaga mutum kaman amintacce amma ko mutum banza ne wa iyaz billah na'am idan al-khuruj la yajuzu talaqan to lalle in haka ne kuwa yanda al'amari yake lalle khuruji yin tawaye ga shugabanni baya halatta kai tsaye an gane wannan ko baya halatta yin tawaye ga shugabanni to malam ya ce tawaye ga shugabanni baya halatta to shugabannin da suke mulki a ƙarƙashin daula ta musulunci an gane ko kashi uku ne akwai kamar yadda malamai suka ce akwai hakimin muslim salih hakimin muslim mai salih akwai hakimin muslim fasik akwai hakimin muslim irtakaba mukaffiran lam tablugh kufran wahan su ne guda uku gasu nan akwai shugaba musulmi wanda yake na kirki shugaba musulmi na kirki kaga wannan kai tsaye kaulan wahidan baya halatta yin tawaye gare shi na biyu akwai shugaba musulmi fasiki shi ma kaga wannan shugaba musulmi fasiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani a cikin hadisi mutawatirai cewa baya halatta yin tawaye a gare shi an gane tunda har yanzu dai musulmin ne sannan na uku akwai shugaba musulmi wanda ya aikata abubuwan da suka kafirta shi abubuwan sun kafirta shi amma ba su kai kufuran ba ba an gane wannan ko ya aikata wasu abubuwa wanda kafirci ne amma bai kai kufuran ba ba to irin wannan wato kafirci ɓaro-ɓaro wanda babu tawili a kan shi to irin wannan shi ma ana mai tawaye manzo Allah ya ce ba mai tawaye nan gaba za mu karanta hadisin Ubada bin Swamit, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a tawaye ga shugaba illa an taro kufran bawahan indakum mina Allah fi burhan sai dai idan kun ga kafirci baro-baro wanda kuna da hujja a wajensa daga Allah in dai kufran bawahan ya bayyana to a nan wajen yana halatta a yi kama shugaba musulmi wanda ya aikata mukaffiran amma bai kai kufran ba ba to wannan ba a yi masa tawaye to kila mai tambaya ya tambaya ko da shugaban yana mulki karkashin tsarin da ba na Allah ba ko da shugaban yana mulki karkashin demokradiya sai mace shugabannin da suke mulki karkashin demokradiya kala uku ne akwai shugaba kafiri tsantsa dama wannan an san hukuncin sa kafiri tsantsa baya halitta musulmi su yadda ya mallake su sai dukan lalura sannan na biyu akwai kuma musulmi wanda yake musulmi ne shi wanda ya shiga cikin ainihin wato ya shiga cikin siyasa ya hau kan mulki an gano wannan to kaga shi in ya hau kan mulki sun kaskashi biyu akwai wanda zai hau kan mulki kawai ya zo neman abin duniya ne amma musulmi ne shi to kaga wannan ya hau kan mulki don neman abin duniya ba ya hau da wata manufa mai kyau bane na taimakon addininsa to wannan kai tsaye shugaba ne musulmi wanda yake fasiki to akwai wanda yake shiga da tawili ya san cewa tsarin demokradiyya lalataccen tsari ne ba tsari bane mai kyau ya san tsari ne na jahiliya ya san tsari ne na na gut amma sai ya haukan mulkin yana da tawilin cewa zai iya yin wani gyara a cikin al'amarin to duk irin wayannan gaba ɗaya baya halatta a musu tawaye tun da duk irin wayannan gaba ɗaya babu wanda ya kafirta duk da cewa tsarin mulkin tsarin demokradiyya ne to zaka duba mai mulkin ne mai mulkin ya yarda da demokradiyya a matsayin tsari ne mai kyau ko mai mulkin ya ɗauki demokradiyya lalataccen tsari ne in ya ɗauki demokradiyya tsari ne mai kyau to kai tsaye ya zama kufuran bawahan amma in ya ɗauki demokradiyya tsari ne mara kyau amma ya hau don wani tawili ko ya hau don neman abin duniya to kaga anan wajen gabaki ɗaya irin wa'annan baya halatta a miskawa duk da cewa masu laifi ne misali ina fatan gane wannan to wannan shine shugaba ko da ya kafirta ya halatta a mai huruji sai in ya zama to muna da kudura muna da iko akan cire shi in ba mu da iko akan cire shi mu yi haƙuri mu ci gaba da bautawa Allah har Allah ta'ala ya kawo ranar da za mu sami iko akan shi na'am lizalika nahnu nara haula al-khariji saboda haka mu muna ganin wayannan masu yin tawaye ga shugabannin aw da'ina lil khuruj so masu kira zuwa ga tawaye ga shugabanni ko mm, imma annahum su ala al-islam su ɗin nan in ma an cusa su ne ga musulmai an cusa su cikin mu don su cutar da mu aw annahum muslimun eh ko kuma su musulmai ne lakinnahum fi muntahal jahl bil islam sai dai suna cikin muntaha suna cikin makuran jahilci game da musulunci hmm. allazi anzalahu Allah ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wanda Allah ya saukar da shi ga zuciyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sun jahilci musulunci Ila suna son musulunci sosai amma jahilai ne misali ya buƙa kalimatu tafiyar. Hmm. to yanzu kalmar nan na kafirtawa shi ya ragu yanzu la yajuzu takfir al hukam itlaqan baya halatta kafirta mahukunta kafirta shugabanni kai tsaye ba ka ba yashhaduna alla ilaha illallah matakar suna shaidawa alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma lalle muhammadu manzon Allah ne ولذلك نحن نؤيد كل من يدعو الى الى الرد على هؤلاء. سو لك مو منا كرففا duk mutumin da yake kira zuwa ga raddi ga wa'annan ala haula il kharijin zuwa ga wa'annan da suke yin tawaye ga hukam eh muna kira zuwa ga muna karofa shi kenan Nasiruddin Albani yana goyen bayan duk mutumin da zai musu raddi an gani to shin a cikin a cikin aqidan ahlus sunna akwai raddi akwai idan kayi raddi ga yan bid'a ko kayi raddi ga yan hizbiya ko kayi tahziri kansu kan ka'ida na shari'a ana wajen kayi laifi ko kayi daidai to ya hukunci mutumin da yake ganin babu raddi dan akwai masu ganin babu raddi akwai masu ganin babu tanziri to wayannan kamar suna so su nuna mana kenan cewa kowa ya aikata abin da ya gada ma a cikin addini babu ainihin inkari su ne ma'abota na ta'awunu fi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi mattalafna fi irin wayannan su ne masu ganin kawai mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki sashen mu ya yi uzuri ga sashi inda muka samu sabani in an samu saɓani. ya zama to sabanin kila kafirci ne sabanin kila bid'a ne sabanin kila saban Allah ne kawai kai mishi uzuri in ji su fa ba maganan ka kira shi ka nuna mai kuskurensa ba maganan ka nuna wa mutane cewa wannan abu ba daidai bane ne idan mutum ya bayyana da bid'a yana halatta a shi in mutum ya bayyana da bid'a dole ne farko a kira shi a nuna masa bid'an nan babu kyau sannan a nuna ma wannan al'umma din a nuna ma al'umma cewa abin da ya aikata bid'a ne an gane dole sai an nuna mutane cewa abin da ya aikata bid'a ne baya halatta a yi shiru a kan shi an gane wannan ko abin da ya aikata kafirci ne baya halatta a yi shiru a kan shi mutumin da ya ce a yi shiru ga duk bannan mai banna kada a nuna wa mutane cewa banna ne to wannan yana goyon bayan banna kenan ya shiga cikin mutanen da Allah ya tsinewa daga cikin bani Isra'il lu'ina allazina kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima a wa kanu ya ya'tadun kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu munkarin da suka aikata to wannan kenan a takaice na wa alal ladhina yahusuna almuslimina ala alkhuruj ala alhukam sannan ko muna ganin wajibi ne a yi raddi muna goyon bayan masu raddi ga wayannan da suke kwadaitar da musulmi akan yin tawaye ga hukam mutanen da suke caza ainihin samari akan su yi tawaye ga mahukunta muna ganin duk mutumin da yake zai musu raddi muna tare da shi na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lura da cewa shugabanni wayanda suke gargashin eh, tsarin mulki na demokrasi hmm. constitution na ƙasa ya ba da dama ga 'yan kasa cewa 'yan san da abin da aka musu ba daidai ba su fito su yi zanga-zanga ko kuma su nuna hakan eh. daidai ba ne to yin hakan ga malami ko kuma ga ɗalibin ilimi zai aukar da shi cikin kuskure ne ko ko tabbas tsarin dimokuraɗiyya ya nuna cewa idan an ma ba daidai ba matsayinka na ɗan ƙasa kana iya fitowa ka yi zanga-zanga to sai ka duba ɗin amma an gane suna zanga-zanga ya halatta zanga-zanga bai halatta ba ko da shugaba ya goyi baya ka aikata wani abu sai ya zama to wannan abu haramun ne ba ya halatta ka aikata amma an gane suna zanga-zanga bai halatta ba sai shugaba ya ce ya yi ta mai zanga-zanga kai sai ka yi yanzu zina bai halatta ba idan shugaba ya ce to ya ba da dama kowa ya zina sai a ji ya yi zina ba za a yi ba saka baya halatta muzaharat zanga-zanga baya halatta hakanan idan shugaba ya ce ya ba da dama kowa ya faɗi ra'ayinsa a fito gidan rediyo gidan jarida mutum ya fito cikin social media ya faɗi ra'ayinsa game da shugaba in zagi shugaban zai ma ya zage shi in aibanta shi zai aibanta ko da shugaban ya baka dama to shari'a bata baka dama ba an gane zaka duba ne abinda shugaban ya ce in yi dinnan shari'a ya yarda da shi shari'a bai yarda da muzahara ba zanga zanga shari'a bai yarda da ainihin in fito in yi inkari a bayyana da shugaba ba ko da tsarin demokradiya ya yarda da shi to tsarin demokradiya ai ba tsarin mu bane tsari ne na wasu makiya Allah an gane ko makiya Allah suka tilasta mana bin wannan tsari suka lizimta mana shi wanda muna fatan Allah ta'ala ya ba mu iko za mu cire wannan tsari mu kawo tsarinmu na musulunci wanda shi ne daidai misali so aka baya halatta za a iya sanya wannan a cikin tawilin sa'ir ga malami wanda ya auka a cikin sa malami ya afka cikin waye ya ce tun da dai shugaba na demokradiya ya bada dama a yi zanga-zanga to shi ma zai yi zanga-zanga to wannan zai iya zama tawili sa'ik ni gaskiya ni bana ganin shi a matsayin tawili sa'ik an gane malami na addini ya kamata ya karanci littattafan manya-manyan malamai wanda suke gaba da shi a ka na mai kiran kanka ahlus sunna ai akwai malamai akwai marji'iyatul uliya na ainihin malaman sunna a na ahlus sunna kamar yadda yan bid'a suke da rumus. mu ma ahlus sunna muna da namu muna da malamai wanda in al'amari ya rikice mana muna komawa zuwa gare su mu duba hujjojinsu misali irin su al'allama ibn bas irinsu su Nasiru Jil Albani irinsu Ibn Usaimin irinsu su Sheikh Fauzan irinsu su Sheikh Rabi'u bin Hadi irinsu su Sheikh Mukbil bin Hadi irinsu su Sheikh Ubaid al-Jabiri irinsu su Sheikh Abdul Muhsin Abad al-Badr manya manyan malamai ga sunan muna da manya manyan malamai wanda sai mu bincika menene suka faɗa dangane da wannan al'amari an gano wannan ku kada ainihin karamin ɗalibi ya ringa yin gaban kansa yana daga cikin abin da ke kawo fitintunu a cikin garuruwan musulmi ɗalibi daga ya ɗan karatu kaɗan sai gaban kansa ya zama mufti ya zama shekul islam ibn taimiyya ya zama kaza ya zama kaza sai ya ringa faɗin abin da ya ga dama game da addini wai ya zubilla eh. wanda ya aikata irin wannan za a ce ya aikata ɗabi'u irin na khawarij eh. amma shi ba khariji bane wanda ya aikata wannan ya aikata ɗabi'un khawarij a gani duk mutumin da ya kira zuwa ga yin zanga-zanga ko ya kira zuwa ga kuruji wannan akida ne na manhaji ne na khawarij hmm. idan kuma yana ganin cewa yin wannan huruji ya halatta hamma yana ba shi kariya yana da hujjojin da yake kare su da shi to wannan ya fada cikin aqidan khawarij an gane wannan ko dan akwai mutanen da suke kira a yi tawaye ga hukam amma su din nan ba wai sun dauki abin aqida bane to irin wayannan zamu sa su cikin jahilci ne amma mutanen da har suna da hujjojin da suke kawowa wajen gamsar da mutane ya halatta a yi tawaye ga shugabanni to wayannan kai tsaye suna da manhaji na khawarij ne kai tsaye eh wa alaikum assalam kamar da aka sha kantar da mutum da har yana da shi yana da mawane to shin wayannan mutane ko gungiyoyi masu ilanin jihadi akwai sun cika wannan sharuɗan kuma in sun cika shin yanzu jihadi shi ne a wurare ko karatu da karantarwa to ai wayannan mutane da kake magana cewa suna ilanin jihadi sun cika sharaɗi ai daga cikin sharaɗin jihadi akwai ƙudura. sannan kuma akwai shugabanci an gane akwai kuma tamizu sufuf ko to wayannan mutane gaba daya wane ne shugaban su sannan wayannan mutane gaba daya suna da ainihin ilimi sun san ilimi sannan akwai tamizu sufuf duk wani sharadi na jihadi bai cika ba a gare su suke ilani na jihadi kaga wayannan sai su janyo musulmi barna su janyo musulunci da musulmi bakin jini eh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.